Ali ya aiko ni ya kuma ya turo ni ya ce a sanar mu. duk akuya ko rago ko tinkiya ko sa ko rakumi da aka kama Ya je yana cin kayan jama'a a gona to haƙiƙa kuwa dabban nan ba ta saba ce domin za a tafi da ita birni wajen mai gari eh kuwa jama'a mai gari ya turo ni ya kuma ya aiko ni duk mutumin da aka kama za a kama dabbarsa har in an kama ta a gonar mutane salamu alaikum amal gafara da kan kira barka da baka ai sai da na leka eh. A san da yake wani lokaci na san cewar mai gari eh. yakan haɗo ka da fadawa haka wai haɗo ka da wawan sai. Eh. wanda in ka ki ɗauka za a kwanta da kai a kela maka na ji kana ta shedu kana ta shedu ta kake cewa mai tumaki da raguna mai tumaki eh. da raguna da sa da raƙumi ni akuya ta ce kyallu akuya ce guda ɗaya kyallu to ka ɗaure ta har idan aka kama ta a gona tana cin kayan jama'a ko ko ko kalan gona ne fa take yi kalan gona ne kayan jama'a ne kayan mutane kayan mutane ne idan eh, aka eh, kama dabbar ka tana ci wannan gaskiya ne to to to dole wannan wannan gaskiya ne Yawwa. ka san da yake mai girma gona ya ce in an ɗebe amfanin gona mu saki ƴan abakin mu Eh. su dan yi kalan gona masu kalan gida su shiga masu kalan wake su shiga yan raguna yan awaki ga nutse to barkaci su kansu masu gonar suna buƙatar kala idan kunne ya ki to ganga jiki ta tira kar ba mutum ya wannan gaskiya ne zai je ya tadda dabbar sa za a kai wa can birni idan ka ji ka ji baka ji ba ma baka ji ba Ya kuwa jama'a! Mai gari ya turo ni. Ya turo ka mai ba gida na turo ka. Har kake cewa ni mai gari ya turo ya turo ka mai ba gida na turo ka. Yar akuya ta kyalle guda ɗaya a ce hukunci ya hukunta. Da sayen tusa zan ki koko da ɗan abin da zan sabo. Ko gari tebur ɗaya rabin kwano a jaro min Gari aka ce wallahi. Gari aka ce wallahi.